وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة أدواء وانا مسلاتين البركة مسلاتين الإمام البخاري لكي الرجال ذاكي وانا يمجين العرباء يو أشرنغ وطن شعبان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan biyar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na karatun littafin nan mai suna alwazi da tsayin minan kalimin tsayin wallafar babban malamin nan shamsuddini abu abdullahi محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله وانا شنو درس منها سنب الشدة هذا bakwai. wannan shi ne darasinmu na hamsin da bakwai kuma za mu tashi fa'ida ta hamsin da hudu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana ci gaba da zano mana fa'idoji waɗanda suke cikin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yace ar-rabi'atu wal khamsun fa'ida ta 54 anna mudmin adh-dhikri yadkhulu jannata wa huwa yadhhak wanda yake lazimta zikiri ambatan Allah a koda yaushe to zai shiga aljanna yana dariya lima zakar ibn duniya saboda abinda abubakar ibn abid duniya ya ruwaito a ɗaya daga cikin littafansa an abdurrahman ibn mahdi da sanadinsa zuwa ga abdurrahman dan mahdi an mu'awiyah ibn salih daga mu'awiyah dan salih an abdurrahman ibn jubair ibn nufair al-hadrami daga abdurrahman ibn jubair dan nufair al-hadrami an abihi daga mahaifinsa jubair ibn nufair radiyallahu anhu an abu darda shi kuma daga abu darda kala ya ce allazina la ta zaru alfinatuhum rabbatan min zikirin lahi waɗanda harshensu ko harasansu ba sa gushewa ɗanyu shatab saboda ambatan Allah ya dukulu a aduhun jannata wa huwa yadda ɗayansu zai shiga aljanna yana dariya wannan asar ɗin na abu darda kamar yadda ya jingina shi zuwa ga ibnu abi a ibnu abi shaiba ya fitar da shi a cikin littafin al-musannaf haka nan abu nu'aym a cikin littafin sahiliyat al-awliya kuma isnadin sa hasan ne zuwa ga abin darda sanin abin da yake da alaka da lanan lahira ijtihadi baya shiga da zai yi wata hanyar ijtihadi ka ce ga wani abu da zai faru a aljanna ko a wuta ko a wajen hisabi ko lokacin tsallake sirati ko wani abu da yake zai gudana a ranar lahira ba zai yi ta hanyar ijtihadi mutum ya faɗi wani abu ba sai ta hanyar wahayi saboda haka irin wannan malamai sukan ce lahu hukumar rafi yana da hukuncin jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi marfu'i saboda ba zai yiwu ba abu darda ya iya gano wannan kawai ta hanyar abin ko da za mu kaddara mursal ne afuwan da za mu kaddara mawquf ne magana abu darda ce lazimin wanda duk zai shiga aljanna ya yi farin ciki lazimin farin ciki kuma ya dariya ba da za a kuma da zai shiga aljanna da kuka wanda zai aka ce ga aljanna an bashi da wabu shakka da farin ciki da murna da fara'a zai shiga wanda lazimin fara'a ne a kan shi yana dariya yana jin daɗi eh, ya samu gidan aljanna alkhamisatu wal khamsun fa'ida ta أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى دكان أيك العبادة دكان أيك بوتر الله أن شرعا تاتني ذات أسير بأمة الله والمقصود بها تحصيل ذكر الله makasudin kowace ibada kowane aiki da Allah ya shar'anta shine samar da ambatan Allah qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake wa aqimus salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah da dhikri saboda tsayar da sallah da zikiri saboda ambatona قيل المضاف المصدر مضاف للفاعل واسمع نبي سنتي المصدر انا المصدر شيء ذكري ذكر الذكر din da aka ambata shine masdar din to wannan masdar din sun ce an yi ta ne zuwa ga fa'ili wato wannan ya'un din ya'un fa'ili ce ba ta mafuli ba ma'anarsa li azkuraka biha li zikri ay li azkuraka biha ta tsayar da sallah da wuce ambace ka a dalilin ta ko ambace ka saboda ita wa qila mudafu ila al-mazkur ko kuma a an yi idafa ta ne zuwa ga al-mazkur li zikri ay zuwa ga mafuli kenan kamar ay li tazkurani biha aqim as-salata li dhikri ay li tadhkurani biha dan ka tunani ko ka ambace ni da wannan sallah wallahu ala hadha lilam at-ta'lim a bisa wannan fassara ta biyu lamu din da take cikin da zikiri za ta zama lamu ta'lim ce ai da ajli zikiri dan ka ambace ni kai sallah wa qila hiya lamu al-waqtiyya wasu kuma suka ce a lamun ce wacce ke nuna lokaci ay aqimis salata inda zikri ay waqta zikri lokacin ambato na lokacin tunani ka tsayar da sallah ka qaulihi ta'ala aqimis salata li duluki shams kamar fadar Allah da yake ka tsayar da sallah lokacin da rana ta karkace wato tabar sai zawali ta kauce daga tsakiyar samaniya wa qaulihi ta'ala da fadarsa wa qaulihi ta'ala da fadarsa ونضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه كما ذا مسنج معونين عدلتي ارانا غوبا قيامه قال لي لي دين كل يوم القيامه كان لنا لوكتي وتو لوكتين ذا ما سنج ودان معونين عدلتي في لوكتين القيامه ما لا وهذا المعنى يراد به وهذا المعنى يراد بالايه وان معنى التبيين تتي ولام لام الوقت لام الوقت تي to ayar ta kunshi wannan ma'anar akwai wannan ma'anar a cikin ayar lakin tafsiruha biha wa annahu huwa ma'anaha fihi nazar sai dai a fassara ayar da cewa wannan shine fassarar ayar kuma wannan shine ma'anar ayar akwai abin dubawa لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف saboda ita wannan lam alwaqtiya da take nuna lokaci duk sanda za a kawo ta za a hada ta ne إما بظرف وإما بالأسماء الزمان أبين دي كلون الوقت قولي أعطاوت بظرف كما يوم كما ينكت ونضع نضع الموازين القسط ليوم القيامة كذا أن نعم اليوم أنا نعم الظرف لي نعم. الزمان لي آه، اسم الزمان لي هو كاش بظرف كما لدلوك الشمس لدلوك الشمس اسم الزمان لي yau ma zarf ne ko dai a kawo ya zama abin da zai biyo lamun ɗin ya kasance ismu zaman ne kamar duluki shan da fili duluki shan ko ya kasance zarf ne kamar liyau mai kiyama amma a wannan ayar abin da ya biyo bayan lamun ɗin ba zarf ne, ba ismu zaman ba ne. abin da ya biyo bayan ta masdar ne saboda ka kaga ashe ba za a ɗauki fassarar ayar da wannan ba ko da ko ma'anar ta kunshi wannan cewa kana ambatan Allah kana kana sallah lokacin da kake ambatan Allah to amma cewa ayar abin da take nufi shine mala ce akwai abin dubawa a nan wa zikru masdarun amma zikr anan masdar ne ba ismu zaman bane ba kuma zarf bane illa an muqaddara bi zamanin mahdud sai da za a kawo wani zaman mahdud wanda za a aka shafe shi a kaddara shi ai inda waqti zikri sai aqimus salata inda waqti zikri to kaga kaddara abu duk kullum aka ce za a yi takadiri to sai ya zama da ruwa in akwai yadda za a fassara abu babu takadiri to ya fi zama daidai sama da ce sai an buƙaci yin takadiri ya ce wa haza muhtamal wannan zai yi a ce an kaddara ismu zaman wanda yake mahzuz wal azhar amma abin da ya fi zama mafi bayyana ko mafi rinjaye annaha lamun ta'lim wannan lamun din da ta'lim ce aqimus salata li dhikri ay aqimus salata li ajli dhikri da tsayar da sallah dan ambatona wa yalzamu min hada an takuna iqamatuha inda dhikri tunda zaka tsayar da sallah dan ambatan Allah kaga shi kana tsayar da ita ne lokacin ambatansa saboda ka a nan lokacin ya shigo amma kada a ce shine fasarar aya fassarar ayar lamun din lamun al'ajir ce ba lamun ta'alim ce ba lamun alwakt ba wa idan zakara al'abdu rabbahu idan bawa ya ambaci ubangijinsa fa zikrullahi ta'ala sabiqun ala zikrihi to ubangiji sai da ya ambace shi ambatan ubangiji ya riga na wato sai da ubangiji ya ambace shi sannan ya samu damar shi kuma ambatan Allah subhanahu wataala fa innahu lamma zakarahu alhamahu dhikrahu yayin da Allah ya ambaci bawansa sai ya kinsa wa bawan nasa ambatansa fal ma'ani as-salatatu haqqun dukkan ma'anonin da zaka ba wa ayar guda uku duk gaskiya ne ma'ana ayar za ka iya kuntar dukkan waɗannan ma'anoni guda uku ka ce a aqimus salata bi dhikri ay li azkuraka biha ko aqimus salata bi dhikri ay li ajli dhikri ko aqimus salata waqta dhikri duk waɗannan ma'anonin guda uku zamana ka Allah ce ka tsayar da sallah don in ambace ka wannan ma'anar za ta shiga cikin ayar ka tsayar da sallah lokacin ambatan Allah wannan ma zai shiga cikin ayar haka nan ka tsayar da sallah don ambatan Allah wannan ma'anar ma za ta duka ma'anonin kuma gaskiya ne sai dai abin da ya fi wajen fassara ayar a ɗauki lamun ɗin lamun ajin ce lamun ta'lil ce ba lamun ajin ba ce da zikiri ai da ajin da zikiri وقال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ككرنت أبن أكي مك وهي وأكي مك وهي دشيز أكي مك وهي من الكتاب للتاتي وأقم الصلاة تتأيد صلى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر للي صلى تنهى هنا أيكن الفحشاء تنهى هنا مضمون الأيكن wala zikirullahi akbar kuma lalle ambatan Allah shine mafi girma to ita ma wannan gabar wala zikirullahi akbar malamai sun yi sabani wajen ba ma'ana wajen fassara me ake nufi da ambatan Allah shine mafi girma faqila al ma'ana annakum fi salati tadhkuruna Allah wasu kace ma'ana in kuna sallah ai ambatan Allah kuke wa huwa zakirun man zakarahu shi kuma Allah na ambatan wanda ya ambace shi wala zikrullahi ta'ala iyyakum akbaru min zikrikum iyyahu kuma ambatan da Allah yake ya fi wanda ku kuke yi masa wato Allah ya ambace ku ya fi riba sama da ku ambace Allah saboda haka wala zikrullahi akbaru ke bisa wannan tasirin ko bisa wannan ma'anar ana nufin ka ambaci Allah kana sallah don ka ambaci Allah yayin da kake sallah kana ambatan Allah to amma ambatan da Allah zai yi maka shi kuma ya fi naka in ka ambaci Allah a sallah Allah zai ambace ka to amma ambatan Allah ai yafi naka shine abinda ake ake nufi bisa ga wannan tafsiri cewa hada yurwa an ibn Abbas Salman wa Abi Darda wa Mas'ud radiyallahu anhu wannan tafsirin ana ruwaito shi daga Abdullahi ibn Abbas da Salman al-Farisi da Abi Darda da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala cewa sun fassara wala zikrullahi akbar cewa ambatan da Allah yake muku ya fi girma sama da wanda kuke yi masa idan kuka tsaya a sallah kuna ambatan Allah shi ma yana ambatan ku amma ambatan da yake muku ya kuna ku wa zakara ibnu abi dunya an qudayl ibn mansur an aqiyata wa la zikrullah akbar qala huwa qawlullah ta'ala fadhkuruni azkurkum fa zikrullah lakum akbar min zikrikum iyyahu haka na ibnu abi dunya ya rawaito daga qudayl ibn marzuk shi kuma daga aqiya aqiya ibn sa'ad al-awfi yake cewa wala zikrullahi akbar ambatan Allah da Allah yake ambatan sa shi ya fi girma sai yace daidai yake da faɗar Allah fadkuruni azkurkum ku ambaci Allah ku ambace ni in ambace ku inji Allah fa zikrullahi ta'ala lakum akbar min zikrikum iyyahu ambatan da Allah yake muku ya fi wanda ku kuke yi masa Saboda sauraka shi ma sai ya fassara ayar kamar yadda waɗancan suka fassara ta cewa wanda zikirullahi akbaru ambatan da Allah yake muku ya fi naku wa kana ibnu zaini wa qatada abdurrahman ibn zaid da qatada ibn da'ama su ma tabi'ai ne daga cikin malaman magabata malamai magabata su kuma suka ce ma'anar ayar wala zikrullahi akbaru min kulli shay ambatan Allah ya fi komai wato ku tsayar da sallah sallah tana hana alfasha da almunkar kuma ambatan Allah ya fi komai wannan sallar da kuke yi ambatan Allah ne ambatan Allah kuma yana gaba da komai sauraka su abinda suka fassara ayar kenan wala zikrullahi akbar ay akbar min kulli shay ambatan Allah ya fi komai wa qila li salman ayu al-a'mal afdal an tambayi salman wani aiki ne ya fi ko waɗanne ayyuka ne suka fi lada suka fi falala faƙala sai ce amma ta karawar ƙur'an ba ka karanta ƙur'ani ne wala zikirullahi akbar ambatan Allah shi ya fi girma salman al-farisi na wa yashhadu li hada abinda zai karfafi wannan fassara ta biyu cewa wala zikrullahi akbar ana so a gaya maka ambatan Allah ka ambaci Allah ya fi komai hadisin da ya gabata hadisu abin darda da da mu'az ibn jabal da Imam ahmad da tirmidhi suka fitar annabi yake cewa sahabbai ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairin lakum min infaq az-zahabi wal warqi yanzu bana sanar da ku mafi alkhairin ayyukan ku ba kuma mafi tsarkaka a wajen mamallakin ku shine Allah wa khairin lakum kuma mafi alkhairi gare ku min infaqin zahabi wal warqi fiye da ku ciyar da da zinari da azurfa wa an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala ya rasulullah qala rasulullah azza wa jalla ke kuma fiye da ku haɗu da abokan gaban ku su da kiwuyan ku da kiwuyan su sabai suka ce a gaya mana wannan aiki ne wannan wanda ya fi duk waɗannan abubuwa annabi ya ce ambatan Allah to shine malam yake cewa wannan hadisin zai karfafa fassara ta biyu cewa wala zikrullahi akbar ana nufin zikirin Allah ko ambatan Allah yafi komai yafi kowane aiki to sai ya kawo maganar malamin sa Shaykhul Islam Abu Al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace Ibn Taymiyyah yana fada ya kula yana cewa as-sahihu anna ma'na al-aya yace magana ingantacciya ma'anar waccan aya da Allah subhanahu wataala yake inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar yace ma'anarta anna salata fiha maqsudani 'aziman sallah tana kunshe da maqsudin da wasu da maqsudi guda biyu abubuwa guda biyu waɗanda su ne maqsudin sallah kuma masu girma wa ahaduhuma a'zamu min al-akhar amma maqsudi daya fa daya girma dukkan su masu girma ne amma ɗaya makasudin ya fi ɗayan girma fa innaha tanha an alfasha wal munkar sallah na hana alfasha da munkari tana hana aikin saban Allah da ya kai matuƙa ga muni tana hana aikin da ya saba wa shari'a alfasha shi ne aikin da ya kai matuƙa ga muni kamar zina kamar luwaɗi da sauransu almunkar aikin saban Allah ce sallah tana tana hana wannan kamar yadda Allah ya faɗa wa hiya mushtamilatun ala zikrillah wancan makasudi na farko kenan tana hana mutum aikata alfasha da munkari sannan kuma makasudi na biyu sallah ta kunshi ambatan Allah a cikin ta da zaka tsaya ka karanta alqur'ani a tsayuwarka tun daga kabbara har ma ambatan Allah kai karatu alqur'ani ambatan Allah kake ka tafi ruku ambatan Allah zaka yi tsawo ambatan Allah zaka yi ka tafi sujjada Allah za ka ambata a ciki saura ka cike take da ambatan Allah wannan shine makasudi na biyu wa lima fiha min zikrillahi a'zamu min nahiha an al-fahsha'i wal munkar amma abin da yake cikin ta na ainihin ambatan Allah abin da yake cikin sallah na ambatan Allah ya fi girma sama da hana alfasha da munkari da sallah ke wato tana yin abubuwa guda biyu manya manya tana hana alfasha da munkari kuma a cikinta akwai ambatan Allah to abin da yake cikinta na ambatan Allah ya fi girma a gurin Allah sama da abin da take hanawa na munkari an fahimta saboda haka da Allah ke inda salatu tanha anil fashai wal munkar wanda maqsudi na farko kenan sai ambatan Allah da yake cikinta sai Allah ce wala zikrullahi akbar ambatan Allah da ke cikinta ya fi girma an gane wannan ne abin da ibn taymiya alaihi rahmatullahi yake faɗa dangane da fassarar aya yace saboda abin da sallan nan ta kusa waɗannan manufofi guda biyu da za mu kula yake cewa abubuwa guda biyu ɗaya dar'ul mafsada ne ɗaya mafsada ne ka raba kanka da abin da ke cutarwa shine aikin sa saban Allah da aikin alfasha yayin da za ka yi sallah to sallah za ta raba ka da wannan ana akalla lokacin da mutum yake tsayawa a sallah in ne laifi ne to ya ajiye laifinsa lokacin da zai sallah kaga ai an samu an samu rage shi barawo ne yana yawo yana mutane saka da same da abin da in lokacin sallah yin ne mai sallah ne shiga masallaci kaga a lokacin za a dan samu dan tsahirtawa kana to ala akalla dai a lokacin sallah da ka da shi ta ya kashe daga wannan mummuna aikin shi. Don inda zai mata biyayya ya aiki da ke cikinta ba zai yi sabu ba to wannan dar'ul mafsada ne amma abin da yake cikin zikirun layi ambatan Allah da yake cikin sallah wannan jalbul maslaha ne wannan jawo wa kai maslaha ne da abin da zai amfane ka <coughs> yace dar'ul jalbul maslaha ya fi girma saboda ne saboda shi maqsudun ne bizzat saboda shi ibada ce shi ibada ce abin da yake ambatan Allah wannan ibada ce ibada ce mustaqilla bai cin gashin kanta bai zaman kanta saboda haka ita maksuda ce Allah yana neman ka da wannan abu yana nufin ka kai wannan abu domin ibada ce da take alaka da zuciya take alaka da gabobi saboda haka za ka gyara zuciya da gabobi za ka samu kusanci da Allah saboda haka wannan maslaha ce kuma ibada ce maksudatun bi zatiha amma abin da ya shafi barin alfasha da munkar wannan maksudin ne bisaba bisaba'iyya saboda kada a samu abin da zai kawo maka cika cikin ibadar da ita ake bukata wajen ka sai aka ce to ka kauce ma waɗancan abubuwa an fahimta saboda ka ana bukatar kada abin da yake al-maqsudu bi zatihi ya fi wanda yake al-maqsudu bi saba'iyya wanda shi saboda wani dalili ne sa aka hana ka amma wannan neman ka ake da shi saboda haka ya fifita ambatan Allah da yake cikinta sama da raba mutum da suke yi da alfasha da munka ibn taymiya yana iya yi wannan bayani a cikin littafin al-ubudiyya cikin littafin sa al-ubudiyya da kuma littafin sa al-fatawa al-kubra akwai akwai wannan magana a ciki wannan ana maganar ana magana a cikin harkar mu'amala za ka yi duk abin da suke mu'amala amma a cikin ibada umarni ne gaba ko hani shi hani an hana ka wani abu ne don zai tasiri cikin wani abu shi kuma wancan an umarce ka ne da zafi saboda shi abin ake bukata ka fahimta sau da abin da aka yi maka umarni da zafi ya fi abin da shi saboda tasirinsa akan wani abu hana yayin da ya zamba zai tasiri ba za a hana ka ba wanda ko a cikin mu'amalinmu na yau da tsakaninmu da juna da ba ai jalbul mafsada abin nan mafsada abin nan abin nan ala jalbul maslaha وذكر ابن ابي الدنيا عن a عباس Abbas, annahu اي العمل افضل قال ذكر الله ذكر الله افضل ابن ابي الدنيا يا كاو daga ابن Abbas, yana cikin tafsirin ibn abi hatim da cikin shu'abul iman da bai haƙi cewa an tambaye shi wani aiki ne yafi yace zikrullahi akbar ambatan Allah ne sama da komai wa sunan ya zo a cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi ah, da sunan darimi حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتشي إنما جئل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة الصلاة لإقامة ذكر الله تعالى شيء كدي أن شرعا تيل دواتي لكن كعبة da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa da kuma jifan jamra to jifa da ake yi na ranar layya an shar'anta waɗannan ayyuka ne ga masu zikirin layi don dan tsayar da ambatan Allah wani hadisi ne mai rauni hadisi ne zaifi a sanadinsa akwai ubaidullah ibn a ziyad al kadda da malamai sun sun launa shi saboda hadisin yana da rauni a tirmidhi ya hassana shi kala hadithun hasanun sahih amma hadisin yana da rauni sanadinsa kenan wannan guda daya ba shi da wani sanadi sai wannan don haka nan abin da yake cewa dukkan wani aiki da za ka yi na ibada Allah subhanahu wataala ya shar'anta maka shine don ambatan Allah za ka samu cewa a cikin wannan abun akwai ambatan Allah ce za ka za ka duba dukkan wani abu da za ka yi na ibada akwai abin da ake kira niyya kowane irin aiki sai an halarto da niyya a ciki halarto da niyya ka ji cewa wannan aiki Allah ne ya sa ka kuma kana yi da shi sannan aikin zai samu karkuwa duk aikin da za ka yi da sunan ibada da sunan neman kusanci da Allah dole ka su da niyya niyyan nan tana nufin ka ji cewa aikin nan da za ka yi Allah ne ya sa ka don haka za ka yi kuma kana neman yardarsa ne da lada a wajensa wanda ita ce niyya to kaga a ce babu wani aikin ibada za ka yi face ambatan Allah ya shigo ciki idan ba a ambaci Allah a cikinsa ba da wannan siga ta wani aiki ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba shi yasa annabi yace inna mal a'malu bin niyyat kamar yadda malamai suka ce niyya iri biyu ce akwai niyya wacce take nufin al-ikhlas shine abin da muka ambata akwai niyya wacce take nufin tamyizul ibadati an ghayriha tamyizu ibadati an ghayriha in ka zo za ka yi sallar azahar ka san azahar za ka yi ba al'asar ba in ka zo za ka yi abinda magariba ka san magariba za ka shiga ba isha'i ba in ka zo za ka yi sadaka ka san sadakar zakka ce ta wajibi take ko ta taɗawu ka bambance ibada daga yar uwarta wannan ana kira ta niyya ita ce niyyar da da malaman fuqaha suke magana a kanta akwai kuma niyya wacce take nufin ikhlasi wanda malaman eh, da suke magana akan amalul qulub suke magana akan ta duk in ka ga niyya a cikin maganganun su suna nufin yin abin dan Allah shi Allah baya karɓa aikin da babu niyya a cikinsa ma'ana ba a yi shi don Allah ba an fahimta saboda ka kaga ashe babu wani abin da za ka yi na ibada Allah sunan Allah bai shigo ciki ba matukar ne za ka yi shi ne don kusanci neman kusanci ga Allah to ashe kaga komai an shar'anta shi ne domin ka zama da yana tuna maka Allah yana tuna maka Allah duk abin da za ka yi hatta mu'amalar ka da za ka yi da gobe wacce take ayyuka ne na mubahi yana da kyau ka halarto da Allah a ciki yayin da za ka halarto da Allah subhanahu wataala a cikin wannan ayyuka na mubahi sai ka samu lada sai ka samu lada yayin da za ka halarto da cewa wannan abu kana yin shi ne saboda Allah subhanahu wataala ya halarta maka yin shi sannan zai taimaka maka yin wani abu da Allah subhanahu wataala yake so za ka tafi kasuwa ka san cewa za ka je ka nemi halal ɗinka ne kuma za ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka tsare kasuwancinka haram bai shiga ciki ba don ka samu yarda Allah wannan ibada ce take yi Allah Allah zai baka lada mutum ya yi aure don ya tsare mutuncinsa ya kame kansa ibada ce wa fi mutu ya ahadukum sadaka saboda ka duk wani aiki da zaka yi hatta aikin mubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatta lokacin da zaka dauka ka sa a bakin matarka kar ka dauka kawai kawai lokacin kuke yi eh? ka dauka wani abu kake na ibada ki hatta loba ji annabi da ka kai wato bakin matarka saboda ka duk ayyukan duk ayyukan mubahat idan ka halartu Allah a cikin su to za su rikide su koma ibada kuma ka samu lada a kan hatta baccinka da za ka yi ta baccinka kamar yadda abu musa al'ashari ya gaya mu'az ya ce a tasibu naumati kama a tasibu kaumati bacci na ma neman lada nake kamar yadda nake neman ladan kiyamun laili zai tsaya kiyamun laili to haka baccin sama don yana yin sani domin ya samu ya samu ya samu ƙarfi da zai aikata ibautar Allah saboda haka ashe ka ga kowane abu na shari'a ubangiji wata ala ya shar'anta mana shi domin mu ya tuna mana Allah ya tuna mana Allah shi yasa babu abin da yake raba wato yake jefa bawa cikin halaka da gaggawa irin da fala ita ce ƙarshe babu lokacin da shaidan yake samun nasara akan bawa irin lokacin da bawa zai zama da falalle shi sa Allah subhanahu wata'ala da ya yi magana halittun da ya yi da cikin aljanu wal qadara ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la na biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun karshe da falar da Allah ambata a ƙasa a karshe ita ce duk ta haifar da abin da suka samu kansa ce saboda da falar nan ya sa ga su da zukata Allah ya ba su isasshen hankali amma ba sa gane komai da shi duk abin da zai jawo musu yarda Allah ba sa ganewa da shi ba sa ganewa ba sa fahimta ga su Allah ya ba su ido dara dara ko dare allura ta faɗi da allura ɗin ta faɗi zai ɗauko kayansa amma duk gaskiya da ake gaya masa baya ganin ta duk dalilai da ake lissafta masa da dalili na hankali da dalili na nafsi baya ganin ta idan sa baya nuna masa shi haka nan ga da kunnu amma ba ta jin maganar Allah su yi aiki da ita me ya ja musu shine wancan gafa wannan gafala da Allah ya faɗa shi yasa ce ulaika kal al'an sai bal hum azal dabba tun farko Allah bai baka guziri na hankali irin wanda ya bawa irin wanda ya bawa dan adam ba Allah ya baka iya da din ta ne fitriya da za ka iya gane cewa wannan abincin ta ne ta ci wannan abu ba abincin ta bane ta kewaye mata Allah zai kaddara fahada Allah subhanahu wata'ala kowane kowane abu da ya halitta ya ba shi iya dan abin da zai kare maslaharsa da shi za ka dabba ta san abincin ta san abin da ba abincin ta ba in ka ɗauko abincin da ba na dabba ba ka zuba mata ba za ta ci ba ka ebo ciyawa ka kawo mage ka zuwa mage za ta kokare ba za ta dama amma kana zuwa kana zuwa ka zuba ta gaban dabbobi a tumakai ko awakai kenan sai ka zai sun shiga ci saboda abincin su ne ka kawo nama ka ba su ba su ba amma ka kai wa mage kare nama kira ka kama masa gata ya aka yi san wannan halitta ce da ubangiji su wataala ya ya gina shi da ita to amma bai ba shi wani hankali fiye da wannan ba da zai iya gane cewa abu gaskiya ne abu ba gaskiya ba ne saboda haka sai ka tabbata bi da yar uwarta ta tinya ba ba wannan takalifi akan ta kai dan adam tun da ya baka takili ya kallafa maka wasu ayyuka sai ya ba tsara maka gudurin hankali da za ka iya bambance karya da gaskiya to Allah ya ba dan adam wannan sai kuma dan adam ya sa wannan ya sa kafa ya taki yayi wasu da shi ya zama na yana nufar abin da zai cutar da shi ya guji abin da zai amfani shi kaga ai gari dabba da shi dabba in ta ga abin da zai cuci ta guduwa in sun ga abin da zai amfane ta nan take yi shi wannan gashi abin da zai amfane shi ana gaya masa shi yana guje masa abin da zai cutar da shi yana ƙara nufarsa kaga ai balhum azal karshe ta Allah ce ulaika humul zafilun saboda haka duk inda za ka ambaci manyan laifuka za ka karshe an faɗi gafala an nuna maka cewa gafalan nan gafala kuma shine rashin rashin tuna Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin duk abin da yake na gaskiya baya gani duk abin da yake ƙarya ne kuma shi yake Allah ta saboda sun tsare ta ayoyi kuma sun kasance gafalallu shi gafala ita ce a tasin dukkan wani sharri ba ka Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana ayyukan ibada dan ya zan babu gafala tare da mu wala ta kun minar gafili sadda da cikin masu gafala السادسة والخمسون fa’ida ta hamsin da shida ta ambatan Allah an na afdala Ali kulle amalin a tsarruhun fiye zikiran lillahi a zaujalla waɗanda suka fi falala cikin masu kowane aiki kowane aiki da mutane da suke kowane aiki waɗanda suka fi falala a cikinsu su waɗanda suka fi ambatan Allah a cikin wannan aiki fa abdala su wani أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومه waɗanda masu azumin da suka fi kowa falala su waɗanda suka fi kowa ambatan Allah cikin azumin su wa afdalul mutasaddiqin aktharuhum dhikran lillahi azza wa jalla waɗanda suka fi kowa falala cikin masu bada sadaka su waɗanda suka fi kowa ambatan Allah wa afdalul hujjaji aktharuhum lillahi azza wa jalla haka nan waɗanda alhazan da suka fi kowa falala su ne alhazan da suka fi ambatan Allah ke alhajju al'ajju wa sabbi hajji shine daga murya tana da tarbiya da kuma zubar da jini na dainanayya shine kamalar hajji shine hajjin da kowa kowa daga ce al'ajju al'ajju shine rafu sauti bi talbiya saboda haka dukkan wani aikin ibada da zaka yi wanda ka fi ambatan Allah afdalu salati qulul qiyam sallar da aka fi tsayuwa a cikin ta tafi lada sama da wanda ba tsayuwa ba tsayuwa da yawa a cikin shi yasa sallar qiyamul layl na annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawai ka sama da yadda da kake da su a raka'a ɗaya karanta suratul baqara ya karanta suratul ali imran ya nisa ya karanta suratul ali imran a raka'a ɗaya saboda saboda afdalu salati qulul qiyam to wannan tsayuwar da zaka yi am karatun Allah karatu kake karatu alqur'ani kake saboda ka ambatan Allah ne wa zakara ibnu abi dunya hadithan mursalan fi zalika ibnu abi dunya ya kawo hadisi mursal wato hadisi ne wanda babu ambatan sahabi a cikin sa ba a faɗi sahabin da ya ji wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa mursal tabi'i ya jingina magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya faɗi gurin waye ji ba to wani hadisi shi ake cewa mursal mursal yana da cikin hadisai masu rauni matuƙar dai ba a samu abin da zai karfafe shi ya tashe shi ba to wannan bayan kasancewarsa mursal akwai majahil a cikin isnadinsa akwai waɗanda ba a san masu waye ba hadisi ne mai rauni yake cewa annan nabi su'ila annabi sallar alaihi wasallam tambaye shi ayyu ahli al-masjid cikin mutanen da ke masallaci waye ga alkhairi kala wato wanda suke halartar masallaci waye fi wani alkhairi cikin su waye fi alkhairi cikin su kala aktsaruhum zikran lillahi azza wa jalla wanda fi su ambatan Allah kila aka ce fa'alu ahalin janazati khairun masu zuwa sallar jana'iza wa ya fi wani ya ce aksaruhum zikiran lillahi azza ma fi wanda suka fi ambatan Allah a cikinsu. kila fa ayyul mujahidina cikin masu yin jihadi wanne ya fi wani قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأن في أمة الله قيل فأي الحجاج خير شكين ألها زيك وفا وأيش الخير قال أكثرهم لله ذكرا لله عز وجل wanda ya fi su ambatan Allah kila wa ayyul da khairu cikin masu zuwa duba mara lafiya wa yake wani qala aktharuhum zikran lillahi azza wa jalla wanda suka fi ambatan Allah qala abubakar abubakar yake zahaba zakiruna bil khairi kulli masu zikiri sun tafi da alkhairi gaba daya kamar yadda muka ce hadisi ne mai nauyi ba zai inganta ba to amma dai gabar da shi ibn qayyim yayi magana akan cewa ambatan duk aikin da aka fi ambatan Allah ya fi sagala haka ne duk aikin da ya zama na akwai ambatan Allah da yawa a cikin sa in kai tarayya da wani cikin aiki wato yayi aiki kai irin wannan aikin kai ba amma shi a cikin aikin da ya fi ka ambatan Allah babu shakka zai fi ka samun lada domin yana da wani ayyukan ibada da ya doriya sama da naka in sallah ce kuka yi ka yi raka a biyu ta nafila shi ma raka a biyu ta nafila amma kai ka yi ta shaf shaf ka gama shi ya dan tsawaita to wani tsawaita tsawaitawar dole zama da ya fi ka wato kana da ka yi gajeren zango ya yi dogon zango kaga dogon zangon nan ba zai sha banza ba yana da dogon lada kana da gajeren lada وقال عبيد ابن عبيد عبيد ابن عبيد إذا cikin تابعي إلين تابعي an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai da suhuba bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana daga cikin kuma masu wa'azi yana da ga bai ibn umar yana cikin masu masu wa'azi shine farkon wanda ya fara dasa wa'azi a zamanin sayyidina umar awwalu man qassa fi ahdi umar shine ubayy ibn umayr wata rana sun shiga wajen aisha radiyallahu ta'ala anha take ce masa khaffif fa innal wa'za in kana wa'azi ka sassauta ma'ana kar ka tsawaita saboda wa'azi yana nauyi saboda lokacin da ake yin wa'azi ake faɗar abinda Allah yake so da shi kuma shedan a lokacin yana ta aikin shi ne to in ba a yi sa'a ba in wa'azin ya yi tsawo to sai dan sai fara cin wasu da yaki saboda ka in tafiya sai tafiya sai ga wani ya fara bacci wani ya fara gangadi wani ya fara kwakwalwar ta tafi wani to shi ɗaya ya fara samun shi rabon ce shi yasa zuhuri yake ta idan kwala majalisul ilmi kana li shaytani fi nafsi duk sanda majalisi na ilimi yayi tsawo to ɗan shi ba zai samu rabon ta don sai ya kawar da tunanin wasu wasu ma saboda tsawon karatun su daina zuwa ce ka ina waye zai je karatun wani in aka fara awa biyu awa uku ba a tashi kuma ka tashi a ita kallon ka za ka ni ne wannan karatun ba zai je ba ka ga shaidan ya ci ba shi yasa ake san shi yasa take ce masa khaffif fa innal wa'da thaqil ka sassauta sassauta da suke nufi ka yi ba mai tsawo ba saboda nauyi ne da wani na sanunki alaika kaulan da qila ubay ibn umar yake cewa inna a'jazakum in a'jazakum hadha al-layl an tukabidu in a'jazakum hadha al-layl an tukabidu wa batiltum 'ala al-mali an tunfiqu wa jabuntum 'ala al-'aduwwi an tuqatilu fa akthiru min dhikrillahi 'azza wa jalla yace idan wannan dare ya gagare ku ba za ku iya tashi ku fafata a cikin sa ba to tashi ku yi ibada a cikin sa ya gagare ku ya fi karfin ku wa basaitum ala alal mali an tunfiquhu dukiyar kun yi ruwa ba za ku iya ci da ita ba wa jabuntum ala al-aduwi an tuqatiluhu makiyinku kun ji tsoro ba za ku iya yaƙarta ba fa aktiru min zikrillah azza wa jalla ku yawaita ambatan Allah ku yawaita ambatan Allah ambatan Allah sai ya cike muku gurbin waɗannan abubuwa da kuka kasance السابعة والخمسون فائدة خمسين دبقين anna idamata zikri tanubu an tatawwu'at anna idamata zikri tanubu an tatawwu'at wa taqumu maqamaha yin zikiri da yawaita yin zikiri yana wakiltar ayyukan tadawwi kuma yana tsayawa a matsayin su سواء كانت maliya. أو مالية أو بدنية مالية ya zan aiki ne na jiki ko na dukiya? ko ya haɗa jiki da dukiya ka hajji ta tsauri kamar hajji ta tsauri kaga ta haɗa jikinka gaɓoɓinka za ka yi hajji sannan kuma da dukiyarka to idan mutum bai iya samun yin waɗannan ayyuka ba to ya rika yawan ambatan Allah sai su cike masa gurbin waɗannan abubuwa da ya kasa samu وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة وأن يازو قرر في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تلكا ومهاجرين وأن سكي هجرة زوا مدينة sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya rasulullah zahaba ahlud dukuri bid darajatil ula wan na'imul muqim masu hannu da shuni sun tafi da darajoji maɗaukaka da kuma ni'ima madawwamiya wato sun kwashe ladan masu kuɗi duk sun kwashe ladan sun kwashe ni'imar yusalluna kama nusalli wa na kama nusumu suna sallah kamar yadda muke yin sallah suna azumi kamar yadda muke azumi wa lahum fadlu amwalihim amma suna da rarar dukiyarsu yahudduna biha da suke tafiya su yi hajji da ita wa ya tamiru da su je umara wa yujahiduna fi jihadi to duk babu da wannan ranar duke da za mu yi wannan duk abin da muka yi na ibada sun yi mun zo masallaci sallah sun zo azumi ya kama sun yi an yi mun yi azumin nan litinin da alamis sun yi mun zo muna azumin eh, ayyabul bidi sun yi duk wani halala da za a yi su ma sai su da su ake a'a saboda ka suka je su ya rasulullahi mu abin dukiyar nan ba mu muka hana kanmu ba <laughs> kowa ba zai zai so ya to amma ga shi duk sun kwashe ladan kun san a harkar ibada a harkar ibada ana son a yi gasa a harkar neman duniya ne ba a san gasa kan ka yi gasa a harkar neman duniya amma harkar neman lahira kai gasa ka shiga gasa wa fi zalika fa laysa nafa fi mutanafisin ka kalli na sama da kai ka kalli na ƙasa da kai a harkar ibada ka kalli na sama da kai ka kalli na ƙasa da kai ka kalli wanda ya fi kai ibada don kai ma ka ƙara zabura ka kamo shi ko ka wuce shi ka kalli na ƙasa da kai wanda ka fi kullum sai ka rika cewa to gasuwa na ma ni ba zara ni ba a harkar duniya kuma kalli na ƙasa da kai kullum sai ka gode wa Allah ka ni ina kukan ba da babur ne da ni ba ni da mota ga wani a ƙasa yake tafiya ko keken hawa bai da to kullum ka kalli na ƙasa da kai ba da ne ina ta fama fafutuka ba ni da shi kullum sai hannu ka hannu ƙwarya to sai ka dubo ne yana nan kwance shi kullum yana kwance a gidan da fita ake masa bai iya tashi ya fita ya je ko ina to duk sanda za ka kalli na ƙasa da kai sai ka gode wa ni'imar da Allah ya maka amma ka kalli na sama da kai kullum sai ka rena ni'imar da Allah ya maka to mu sai muka juya a a harkar duniya kallon na sama muke kullum kana kallon na sama ya za ka cin mata a harkar duniya a harkar ibada kuma kullum muna kallon na ƙasa da muni shi ai gara ni eh. ni ina fa sallar nan shi ko sallar ba yi to ba haka ake so ba saboda haka wannan a harkar shi ta ibada saboda haka sai suka garzo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko za su samu wani abin da za su yi su gogayya da waɗannan masu kuɗin wanda masu kuɗin sabai ake magana yanzu masu kuɗin yanzu kuɗin ya yi kuɗi ba a samun ma lokacin da za a yi ta tasbihi wanda da za a yi bayan saka ba a da shi saboda ayyuka sun yawa bare da kiyamun laili ina rike da lokacin kiyamun laili duk lokacinsa ya kare a cikin sararin samaniya ina yake da lokacin kiyama kiyama ne fa qala sai annabi yace ala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum bana sanar da ku da koya muku wani abu ba wanda za ku cimma waɗanda suka wuce ku ku cin musu wa tasbiquna bihi man ba'dakum wanda ke bayan kuma ku tsere musu bintin kawai ba su samu ku ba na koyar da ku abinda idan kun yi ba za ku cimma waɗanda suka yi tsere muku sannan wanda ke bin ku a baya ba zai muku ba wala ya yakunu afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum ba wani wanda zai fi ku sai dai wanda yayi irin abin da kuka yi to a nan gida ke tada sai dai wanda yayi irin abin da kuka yi kalu bala ya rasulullah warai kuwa babu jaya ma'aikin Allah a gaya mana bene menene shi kare tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulle salah ku yi tasbihi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah bayan kowace sallah wannan tasbihar da ake yi da muke yi bayan kowace sallah talatin da uku, ku yi wannan malam yake fa ja'ala dhikra iwadan lahum amma fatahum min al-hajj wal wal jihad sun fada hajji sun fada umra sun fada jihadi da waɗancan ke iya yi da dukiyarsu su ba sa iya yi annabi ya ce to ga abinda za ku yi sai ya wakilci abinda kuka kasa yi shi gaya musu ambatan Allah ce zai wakilci aikin inda kuka zai wakilci umar da kuka zai wakilci da kuka a ahlul usuri to yayin da masu hannu da shuni suka ji labari da wani abu can da aka je aka kulla ba su ila فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر su ma sai suka ƙara a kan sadakar da suke da ibadar da suke da dukiyarsu sai suka ƙara su ma bauta wa Allah da wannan zikirin fa hazul fazilataini sai suka samu falalar biyu waccan falalar ta ta farko tana nan ba su fasa ba sannan kuma suka samu wannan falalar da talakawa suke suke kokarin su wawashe su kadai fa na fata hukumar fukara ma talakawa suka shiga gasa da su wa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka je suka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum tashara kuhum fi zalika ya rasulullahi mun yi sun yi sun kyale mana wannan ba wa faradu anhum bima la qudrata lahum alayhi sannan ga su su suna yin abin da ba za mu iya ba amma mu mu sun ki hakura su ban mana su ma sun shigo da su ake kito a dabe to ya zai ki muku <laughs> zalika fadlullahi kihi man yasha to da man karshe ai annabi cewa sai wanda ya irin abin da kai shi da ma matsala bai toshe musu kofa ba tun farko da kun fahimci maganar matsala ba ba su ba ce za ku ba wanda zai kai ku sai dai wanda irin abin da kuka yi da sauraka su din nan ba a toshe musu kofar su yi abin da kuka yi ba tun da sun yi za su kamo ku sannan kuma suna da wani abu doriya da abin nan da dauke to wasu ce to haƙurin da za su yi na babu shi ma ai aikin lada ne inda ma yiwuwa fasa biro na ajiyar hukun zai da ita ai za su yi haƙurin ba su samu ba wannan haƙurin lada ne da ba a san iyawa iyawarsa ba to wannan ba zai zama musu rara ba zai zama musu rara ba to ai kuma waɗancan za su yi godiya su kuma in kuma godiya da za su yi su ma ai wani aiki ne da hukka na abdan shakura afala a kuma abdan shakura na yi shakartun na azizan na to kaga nan kuma nan ba za a yi kan kankan to shi yasa dai wanda ya fi bauta wa Allah tsakanin mara shi mai haƙuri da wanda Allah ya wadata shi mai godiya tsakanin su wanda ya fi wani shi ne wanda ya fi kautawa ana iya samun wanda yake da shi kuma ya zama yawan bautar Allah ne a cikin annabawa ga sunan Allah su wani wata ala ya ba su wasu ma mulkin duniya gaba daya aljanu ne ke musu hidima su hau iska su tashi su tsaya wa tsaya wa suleiman eh sai ka fi su don kai ba ka da mulkin komai za ka fi su ba akwai wasu kuɗi da sa'adar ibrahim da sa'adar ayyo allah ya ba su wadata annabawan allah ne duk abin da za ka yi za ka kama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin sayyidina abubakar irin sayyidina usman irin sa abdurrahman ibn auf irin sa'ad ibn abi waqqas irin zubair ibn al-awwam sai duk masu wadata za ka samu su za ka kamo su sannan kuma a cikinsu akwai talakawa akwai kuma talaka wanda shi kuma yana nan akwai masu kudin su kuma suna nan su kuma mutane da su karo da su kuma suna nan su ma ajin su da ma so wanda ya fi kowa bautar Allah da neman yardar Allah da neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala to wannan shi zai fi shi zai fi kowa na ga lokaci yayi dole mu tsaya nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh